بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى خلقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو جمعة شهر قوة رمضان هجرة الهودة لحدود ثلاثين لتقص daidai da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu yi ƙoƙarin gabatar da bayani a yau insha Allah akan aya ta 25 zuwa aya ta 29 suratul Yusuf alaihi salam waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa wajibi ne mu haɗa addu'a da aiki idan mun roƙi Allah subhanahu wata'ala ya biya mana wata bukata wajibi ne kuma mu haɗa wannan addu'ar da aiki dalilin da ya domin bayan annabi yusuf alaihi salam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tsari a lokacin da matar mai gidansa ta yi neman nemansa ya yi lalata da ita bayan annabi yusuf alaihi salam ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala bai tsaya yana jiran ijaba ba annabi yusuf bai tsaya saboda jiran ya ga saukowar ijaba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba me annabi yusuf alaihi salam yayi ya rike sababin da ake samun ijabar Allah tabaraka wa ta'ala idan ka roki Allah ya baka tsaro to akwai hanyoyin samun tsaro bayan ka yi addu'a sai ka bi wannan hanya don haka allah Allah madaukaki ya ce mana wasta baqal baba واستبق الباب وقد دب قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب أعلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم wata bakal ba Allah subhanahu wa ta'ala yake saboda haka sun yi tsere-tsere sun yi rige-rigen zuwa ga kofa annabi Yusuf alaihi salam da matar mai gidansa sun yi tsere-tsere wato sun yi rige-rigen isa ga kofar da ta kukkulle ya yi sauri yana nufin ya isa ga kofa saboda iska wannan ya nuna cewar annabi yusuf alaihi salam ya roƙi allah ya bashi tsari ya masa tsaro game da ita wannan mata amma wannan addu'ar da ya yi bai tsaya yana jiran ijabar allah ta tabaraka wa ta'ala ta dawo ta farko gare shi ba me yi kaga idan kai ne bayan ka roƙi allah sai ka samu guri ka zauna kana ganin ai allah zai gama komi a ba haka ake ba wannan ba aqidar manzannin Allah bane annabawa sun fi mu sanin Allah sun fi mu sanin hanyar samun ijaba ta Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yi addu'a me za ka yi kada ka zauna sai ka haɗa da aiki annabi yusuf alaihi salam ya roki Allah ya ba shi tsari ya masa tsaro game da ita wannan mata dangane da abin da take neman sa da shi wato yayi lalata da ita yana gama addu'a yayi yi mata nasiha ba ta ɗauki nasiha ba me ya faru sai ya ruga ga kofa idan kana so ka samu tsaro idan mugu ya auko maka ta wace hanya ake samun tsaro ta gudu saboda ka sai kama gudu kaga ya ɗauki sababi bayan ya roki Allah ya kama sababi kana yiwuwa a wannan gudun ne Allah ya zai sauko mai da tsaron wannan shine kyakkyawar wato wannan ita ce kyakkyawar fahimta game da aqida ta ahlus sunnati wal jamaa idan ka roki Allah kar ka dogara da addu'a sai ka hada da sababi shine abin da Annabi Yusuf alaihi salam yayi asra'a yuridu al-baba li yakhruja ya garzaya da sauri ya doshi kofa dan ya fita wa afra'at wara'ahu litamna'ahu al-khuruj ita ma ta rugo a guje a bayansa don ta hana shi fita to nan mahalli ne da ya kamata duk wani musulmi ya lura da shi Allah ya bamu labari game da Annabi Yusuf alaihi salam kafin ya bamu labarin ya ce akwai abin lura game da labarin Annabi Yusuf shin ka lura da abin da ya faru a nan kuwa Annabi Yusuf ya roki Allah Allah ka bamu tsaro sannan ya ruga a guje shin ya za a haɗa abubuwa biyu din nan ka ce Allah ka bani tsaro ma'azallah sannan kuma ka ruga ashe ba ta rabuwa ka yi addu'a ka rike sababi ya nemi Allah ya ba shi tsaro ya ɗauki hanyar samun tsaro wace ce hanya ta samun tsaro shi ne gudu don haka riko da sababi yana daga wato sunonin manzannin Allah ah, subhanahu wa ta'ala malamai sun yi magana akan haka daga cikinsu akwai ibnun qayyim al a littafin sama madarijus salikin yana mujallar na farko shafin 257 yace al-iltifatu ilaiha bil kulliyati bil bilkulliyar shirku idan ka dogara da sababi kadai to yi shirka da Allah subhanahu ta’ala wato ya ce a dogara da sababi kaɗai. shi da ya kasance lokacin da wani abin tsoro ya same ka sai ka ringa tunanin dabarar ka ce za ka tserar da kai mutum ya dogara da tunaninsa akan cewa shi zai tsayar da shi shirka ne da Allah annabi yusuf alaihi salam bai dogara da cewa gudunsa kadai zai tsayar da shi daga wannan haɗari da ya fada masa ba wanda yana da yana kawar da tauhidi ga mutum ka kace dabararka ita ce za ta tsayar da kai a wannan rayuwa wanda yake kamanta abin da annabi Yusuf alaihi salam yayi wato shine gudunsa gudu shine rikon sabar karka yadda ka ce rike sababi kadai zai baka kariya zai biya ma bukata misalin ka shine ka ce za sha magani shan maganin ka kadai zai warkar da kai shan magani sababi mai ba da waraka shine Allah wa inkaru an takuna asbaban bil kulliya qadhun fi shar'i wal hikma idan mutum kuma yace a a zai dogara da addu'a kurum babu ruwansa da sababi fa to ya gwada cewar yana da aibu wajen fahimtar shari'ar Allah sannan kuma yana da ma aibu a hankalinsa ga zaki ya zo ka ka tabbata zai halaka ka sai kai addu'a ka zauna kaga akwai rashin hankali idan ka yi addu'a me za ka yi sai ka ruga abinda annabi yusuf alaihi salam ya wal kenan anha عنها ilmi bi بكونها asbaban نقصان fil العقل ibn qayyim jawziya yace kai watsi da da sababi baya ga cewar ka samu daman daman sababin amma kai watsi da shi alama ce da take nuna baka da hankali ga halaka ta zo ka kuma Allah ya baka lafiya ya baka kafafu zaka iya rugawa a guje sai ka tsaya kaga ya nuna baka da hankali idan ka roki Allah subhanahu wataala ta waɗannan sabubban ne Allah zai karba maka ta waɗannan sabubba ne Allah zai biya ma bukata haka ma ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallal 8 shafin 169 shi ma bayani akai don haka abinda aqida ta ahlus sunna take karantar da mu wato shine tafarkin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka roki Allah madaukaki ya baka kuɗi to me za yi kuma sai ka nemi sana'a ka kama hanyar neman kuɗi kaga kayi abubuwa guda biyu na farko dai kayi addu'a sannan na biyu ka rike hanyar da ake samun kuɗi fa alayka bi fa'l fi tahsilihi da umar Allah ya kara masa yarda yace la yaqudu ahadukum an talabi rizqi wa yaqulu allahumma irzuqni da umar yace kada ɗayanku ya zauna ya ƙi yin sana'a wai ya fi kowa iya addu'a saboda ka sai ringa roƙo Allah Allahumma rzuqni Allah ka bani arziki sai na Umar ya ce kada alimtum anna as-samaa la tumtiru zahaban wala fidda ko daga kun sani ba a taba samun ruwan zinare ruwan sama na zinare ko ruwan sama na azurfa ba ko an taba samu sai an ɗauki diga da shebur an tona ƙasa a fito da shi bayan ka roƙi Allah sai ka ɗauki fatanya ka kai gona bana Allah ka bamu amfanin gona mai kyau kana zauna a gida to wa zai je ma huda wa zai maka noma wa zai ma shuka in ka yi addu'a ka haɗa da sabaki malamai sun yi magana akan haka wanda in ka dubi littafin ihya ulumi na al-imam ghazali a mujallal na farko shafin 411 zaka ji fala tatruku du'a wala tatruku sababan layl eh, sababan al ijaba kada ka ce zaka yi watsi da addu'a domin akwai wanda jahilcinsa kuma ba ruwan sama da addu'an kuma babu ruwansa da rike sababi shi ba zai roki Allah ba kuma ba zai rike sababi ba yana zaune haka to kaga wannan ya fi kowa jahilci malamai suna kyamatar haka har ma kuma akwai misalin da wasu ke badawa da Annabi Ibrahim alaihi salam saboda akwai malaman da ke rinjaye da irin wannan fahimta wai ba dole bane ka nemi abinci kuma ba dole bane ma ka roki Allah yi zaman ka kur sai ka ji ka koshi me ya dalilin ku wai ai zamanin annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da jama'ar annabi ibrahim alaihi salam suka jefa shi a wuta واستقبله jibril ملائكة جبريل ياتي كالا النبي إبراهيم عليه السلام وقال ملائكة جبريل ce متى يا إبراهيم لك حاجة nabi ibrahim kana da wata bukata ne sai nabi ibrahim ya ce amma ilaika fala in dai bukatar kana nufin a wurinka ne ba ni da ita da nabi ibrahim qala jibril sai malaika jibril ya ce to da haka ne Ba ka da bukata wuri na ni fas'al rabbaka to Allah ne iko da kai ka roke shi mana sai nabi ibrahim ya ce haba dan ku roke shi hafi min su'ali ilmuhu bi hali ya fi kowa sanin me nake ciki don haka ba ma zan roƙe shi ba malamai suka ce wannan labarin karya ce ba ta dace da tarihin manzannin Allah ba ya ki addu'an kuma ya ki riƙon sababi wannan ba halaye ne na manzannin Allah ba ka duba majmu'u fatawa mujallar takwas shafi na ɗari biyar da ishirin da tara amma qawluhu habbi min su'ali ilmuhu bi hali fa kalamun batilun khilafa ma zakarahu Allah an Ibrahim al-Khalil Ibrahim al-Khalil da zaka cicciro tarihin Annabi Ibrahim a cikin Al-Qur'ani zaka tarar Annabi Ibrahim yana cikin manzannin Allah da suka roki alkhairi wurin Allah a wurare da yawa duk inda aka samu wata gaba da za a roki Allah Annabi Ibrahim yana roƙon Allah duk inda aka samu wannan gaba ya za a ce yana lokacin da ke buƙatan agajin Allah ya ce ba zai roke shi ba wai Allah ya fi kowa sanin halin da yake ciki ai Allah shi ya yi umarni mu roƙe shi kuma ya mana alkawari zai amsa ya kuma sanya mana sababin ijaba saboda haka sai mu roƙe shi mu riƙe sababi na samun ijaba yin haka shine bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala babu waɗanda suka fi kowa riƙe umarnin Allah kamar manzannin Allah ta yaya za a danganta wannan labari ga annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam min al-anbiya min du'a'ihim lillah wanda duk annabawa Allah ya yi bayanin sa a cikin alqur'ani suna roƙon suna roƙon sa wa mas'alatihim iyyahu wa huwa khilafu ma amara Allah bihi ibadahu idan annabi Ibrahim ya ce shi ba zai roƙi Allah ba kaga ya saba ma umarnin Allah kuma ba zai yi a manzon Allah ya saba umarnin Allah ba min su'alihim lahu salaha dunya wal akhirah ودعاء الله ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة كروجي الله كريك سبب samun ijaba zuciyarka ka dogara da addu'an da kake ba ƙoƙarinka ba lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya roƙi allah yana neman tsaron allah kaga ya zama wannan aiki na ibadar baki sai ya koma ibada ta jiki shi shine riko da sababi ya ruga a guje zuciyarsa fa ta dogara da cewar ba gudunsa ne zai tserar da shi ba Allah da ya roƙan nan shine zai ba shi kariya wannan ita ce aqida ta manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wanda labarin bai inganta ba idan aka ce ma annabi Ibrahim ga abin da ya faɗa ka tabbata wannan maganar ba gaskiya ba ce wanda yana silsilatu ba'ifa hadisi na 21 yana majmu'u fatawa mujallal na farko shafin dari da tamanin da uku tarihi yana albidayatu wal nihaya na ibnu kathir kisatu ibrahim al-khalil alaihi salatu wassalam yana mujallal na farko shafin dari uku da talatin da tara ibnu qayyim al-jawziya a madarij salikin a juz'i na biyu shafin dari da ishirin yace fa tawakkul min asbab min min a'zam min a'zam al-asbab allati yahsul biha al-matlub dogaro da Allah yana daga cikin mafi ƙarfin sababi da ɗan adam yake samu biyan bukata amma dogara da Allah yana da ka'ida idan kana son Allah ya kare ka daga wata cuta ka dogara gare shi ka dogara da shi kana son Allah ya biya maka wata bukata ka dogara da shi to yaya ake dogaro da Allah din shine Allah ke karantar da mu a tarihin manzanninsa idan kana so ka samu tsaron Allah to ga misali da Annabi Yusuf alaihi salam ya za a yi a samu tsaron Allah nemi tsaron daga wajen Allah ya zama shine abu na farko da kasa a gaba ka duba tarihi annabi Yusuf qala ma'azalla duk abin da zai faɗa sai ya biyo bayan wannan abu na farko da ke gabanka idan kana da bukata a wajen Allah ko kana neman tsaro a wajen Allah abu na farko a gabanka shine tsarin nan ya zama daga wajen Allah kake neman tsaro, don haka tawakkalinka yana ga Allah duk abin da zai biyo baya sai ya biyo lakin min tamami tawakkul adamar rukuni ila al-asbab bayan ka gama addu'a Allah ka biya min bukata baka da lafiya Allah ka bani sauki ka roki Allah Allah ya baka sauki na biyu sai ka yi ka nemi magani saboda Allah ya sanya sauki a cikin magunguna saboda cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tadawau ibadallah ku sha magani ya ku bayan Allah saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ma anzala da'an illa anzala lahu dawa'an babu cutar da Allah ya saukar face ya saukar mata da magani kaga kana sa Allah ka bani sauki saboda baka san inda saukin yake ba to cutar ka kuma Allah ya san ga inda saukin yake kuma ya riga ya sa waraka a cikin magunguna sai ka tashi neman magunguna tunda ka roƙi Allah sai Allah ya da duk maganin ba za ka samu sauki ba sai turo maka wanda saukin yake jiki kana ɗauka kana sha sai ka warke saboda haka zuciyarka ba ta dogara da maganin ba ka dogara ne da Allah subhanahu wa ta'ala ibn qayyim yace lakin min tamami tawakkul adamar rukuni ila al-asbab kada ka dogara da sababi din wa qafa alaqatil qalbi biha annabi yusuf alaihi salam yace Allah ka tsare ni daga sharrin zina na biyu ba sai ya ruga to zuciyarsa ba ta dogara da gudun ba zuciyarsa ta dogara da waccan addu'an da ya yi Allah na roƙe ka na kuma tabbata za ka amsa mai magana ta gari na kuma rikon sababi da ake samun kariya fa yakunu halu qalbihi qiyamahu billahi la biha zuciyarka bata dogara da gudun ba zuciyarka bata dogara da maganin da kake sha ba zuciyarka ta dogara ne da Allah wanda kake roƙonsa ya biya ma bukata wannan ba wai annabi Yusuf alaihi salam bane hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya faru da shi bari mu ji misali akwai hadisai waɗanda sahabban suka ba da labari wata rana shedan ya taho yana kokarin ya katse wa manzon Allah sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah sai ga shedan ya zo akwai hadisin Abu Darda'i Abu Darda'i yace kama Rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yusalli wata rana manzon Allah ya miƙe yana sallah kaga ya nuna ana sallar jam'i manzon Allah yana gaba sahabbai suna baya fa sami'nahu yaqulu sai muka ji annabi yana cewa a'udhu billahi minka sun makala sai muka ji ya ce al'anuka bi la'anatillah na tsine maka da tsinuwar Allah salatan annabi ya faɗa sau uku a'a wa ba fatsaye da sai muka gama manzo Allah ya miƙa hannu kamar zai jam'i wani abu ka annahu ya tanawalu shay'an kamar yana kokarin ya kama wani abu duk dai a sallah din sahabbai suna kallo falamma faraga min as-salati lokacin da manzon Allah ya gama sallah sai muka bar tambaya saboda ai duk abin da manzon Allah ya aikata ya kamata kai koyi shi don haka yasa suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya saboda sani wannan ya takaita gare shi ne ko kuwa daga wannan rana in kana sallah kai ma sai ka kama tsiruwa ka dinga miƙa hannunka kamar zaka bugo wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sumar mar tambaya sami'na ka taqulu fi salati shay'an mun ji kana faɗin wani abu a cikin sallah lam nasma'ka taqulu qabla dhalik ba mu taɓa ji ka faɗi irin wannan abun a sallah ba wa ra'ayna ka battatta yadaka mun ga ka mika hannu ka ka ka mika hannu kamar zaka bugo wani kala sai ce to bari ba ku labari akwai abin da ku ba ku sani ba ni kadai na sani wata rigima ce, wato tsakanin manzon Allah da dan. su sahabai ba sa gani inna wallahi iblis Wanzu Allah ya ce iblis makiyin Allah ya taho gare ni wannan riwaya ta Abu Darda'i ya sa malamai ke cewa iblis da kansa ya zo saboda ya katse sallar manzon Allah idan za a ɓata sallar annabi ba wanda zai iya wannan aiki sai shedan da kansa saboda shi ke gwagwarmaya da manzannin Allah ya buga da annabi Adam alaihi salam saboda haka zai gwada bugawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai kaɗe sallar manzon Allah saboda haka sai ɗauko wuta ya haɗa faɗarsa da wuta in ya taho sai ya yunkuri kamar zai ƙona fuskar manzon Allah da wuta shine sai manzon Allah ya ce a'udhu billahi minka kaga ai zaka razana yana dai so ya ga cewar annabiya ya ruga a guje yana sallah ko wani abu haka dai ya zama abin kunya ga sahabbai kasan shedan shi baya rage baya rena abin da zai samu biyan bukata eh yana ji so ya ga cewar ya taba kace sallar manzon Allah shi bukata take nan ya iya kace sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mu kan ya dade yana yana yana mana ta'adi amma shi ga manzo yake so ya ya ci nasara lokacin da ya kawo wuta yana kokarin turawa a fuskata fa kuntu sai nake cewa a'udhu billahi minka sama samarra a'udhu billahi minka sai da na faɗa sau uku kaga manzo Allah idan yace a'udhu billahi minka annabi Yusuf alaihi salam yace ma'azallah me suke yi matakin farko neman tsarin Allah daga wani abin da zai shafe su wani abin da zai iya nakasa musu imani manzon Allah yana neman tsarin Allah sai da yayi sau uku shedanin nan bai bari ba annabi Yusuf alaihi salam ya ce ma'azallahi ita wannan matar bata daina ba me manzon Allah yayi sun makultu sai na ce al'anuka bi la'anatin lahi ina tsine maka da tsinuwar Allah wato manzon Allah ya ƙara ƙarfafa wannan wato neman tsari na shi na Allah subhanahu wa ta'ala falam yasta'khir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk da haka iblis bai ja baya ba yana nan ya dage na la'ance shi salasa marratin sau uku to tunda an gama wannan bari rike sababi kaga ya gama addu'a yanzu ne ya rage sababi saboda haka idan wani ya zo zai kona ka da wuta me ya kamata ka yi ka sa hannu ka bugo shi ko ka kwace wutar ba to saboda haka sai manzo Allah ya mika hannu sun aratu an akuzahu ne nufin in kama shi manzo Allah ya ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah laula da'awatu akhina Sulaiman alaihi salam in ba don addu'ar dan uwanmu Annabi Sulaiman ba ba dan annabi Suleiman ya taba addu'a ba wacce Allah ya bada labari a suratu Sad aya ta 35 rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ina roƙonka kai min kyautar wani mulki kyautar da ba ta cancanta ga wani ɗan adam a bayan lafiya annabi Suleiman ya yi wannan addu'a sai Allah ya ba shi kyauta ya ba shi mulkin mutane da aljanu manzon Allah ya ce in ba dan dan uwan annabi Suleiman ya riga ni wannan addu'ar ba لأصبح asbaha بها biha la بها يلعب به ولدان bihi المدينة دا يا da ya waye gari na واتو shi wato a jikin fila na masallaci jikin gimshikin masallaci da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure shi ya kwana yaran madina duk suna ganin iblis ba ma gani ba sai sun kama shi suna wasa da shi a gari manzo Allah yace na so in gwada mar ni daraja ta tafi wanda zai iya wasa da shi sai na nuna mar yaran na ma sun fi kaga abin da manzon Allah yake nufi kenan don haka fadan sa da manzon Allah wane shi ba zai iya ba na so in gwada mar yara yaran al'umma ka za su iya wasa da shi inda ta imani fa zakartu qawla Sulaiman sai na tuna maganar Annabi Sulaiman alaihi salam fa raddahu Allah khafi'an saboda ka sai na kyale shi sai Allah ya sa ya bar ni ya yi sa a wulakance a kaskance babu biyan bukata da shi nasara wannan labarin yana sahihul bukhari kitabul jum'a abwabul amali fi salat da kuma babu ma yajuzu min al-amali fi salat yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawaqi'is salat babu jawaz la'ni shaytan fi asna'is salat wannan hadisin riwayar Abu Darda'i kenan hadisin muttafaqun alayh to akwai kuma riwayar Abu Sa'id al-Khudri akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri wanda ta zo cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisin 696 da kuma silsilatu sahiha hadisin 3251 sannan akwai riwayar sahabi na uku shine Abu Huraira Abu Dardai Abu Sa'id al-Khudri Abu Huraira a riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake fa amkanani Allahu minhu Allah ya bani ikon nasara a kan shi ku duba tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo fada da shi ya ci nasara sai ya danganta nasaran ga Allah saboda dama ka nemi tsari ne na Allah subhanahu wataala Allah ya bani iko a kansa fa akhadtuhu na kama shi fa aradtu an urbiqahu ala sariya min sawari masjid na so in ɗaure shi a jikin wani fila daga cikin wato gimshiki na masallaci da na son daure shi a cikin turke daga cikin turakan masallaci eh, saboda mutane su gani da safe wannan riwaya ta Abu Hurairah ma ta zo da haka hadisin ya zo a sahihu Muslim yana kitabul masajid babu jawaz ma'al shaytan akwai riwaya ta Abu Darda'i kuma an ce Aisha ma ta ruwaito hadisin a wannan riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da sahabbai yana nuna kamar yana ibada ce shi kadai shedan ya take dawowa da annabi ke da labari yace fa aqaftuhu na kama shi fa sara'tuhu na kayar da shi fa khalaqtuhu na mako da wuyansa manzo Allah yana ta faɗin yadda abin ya faru kaga annabi yayi da gaske dan ya tsere kan ya tsere da kansa bayan addu'a sai kuma sa hannu idan kana neman tsarin Allah hatta wajadtu barda lisanihi alayhi da na makure shi sai da harshensa ya fito ina jin sanyin harshensa akan hannuna har ma manzo Allah yake nuna tsakanin manuniyarsa da babban yatsa wanda wato Allah ya kankantar da halittar iblis sai da manzo Allah ya makure wuyarsa kamar zai halaka sai manzo Allah yake walau la da'awatu Sulaiman la asbaha mufaqan hatta yarahu an-nas in ba dan addu'ar annabi Sulaiman ba da iblis ya wayi gari a daure har dai mutane su gaishe wannan bayanin yana majmu'u fatawa mujallad na farko shafin 170 wanda akan haka ne ibnu hajar yake sharhi yana cewa wasu malamai saboda wannan hadisin na manzon Allah suke cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata khususiyya wannan yana cikin fathul bari mujallad na farko shafin biyar yana da khususiyya أن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم ينا إيا جنين إبليس أهلتة فكأسلي شي من الله ينا جنين هلتة إبليس أهلتة فكأسلي saboda waɗannan hadisi akwai masu fahimtar haka wa amma gairuhu minan nas amma sauran mutane fa su ne Allah yake nufi a suratul suratul a'raf aya ta 27 inda Allah subhanahu ta’ala ke cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu shi iblis da shi da rundunoninsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa yanzu abin da za mu yi mu kwatanta labarin manzon Allah da labarin annabi Yusuf alaihi salam kowannan su ya nemi tsarin Allah sun tsaya haka ba tsaya haka ba annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya nemi tsarin Allah sai ya ruga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya nemi tsarin Allah sai ya kama dambe da shedan kun ga akwai bambanci zaka ito me ya bambanta su ai kowace kowane ya dace da halin da ake ci. ita wannan mata ce take nema annabi Yusuf ya yi zina da ita annabi Yusuf ya nemi tsarin Allah sai ya gama tunaninsa hanyar da za a iya samun wannan tsaro ba ta dambe da matan ba ne ta yaya za a samu wannan tsaro ta gudu domin idan ya tsaya dambe da ita makwabta da sun shigo ce zai yi daɗe amma idan ya ruga a guji tun da ya nemi tsarin Allah Allah zai bashi gudu da fiye da nata karkanta ya samu tsira shi ya fi sauki da a ce ya tsaya dambe da ita babu shakka duk wanda ya zo idan zai hukunci a tsakaninsu zai ce annabi yusuf ya yi yunkurin ya yi lalata shi ita saboda haka ya yi amfani da hankalinsa sai ya ga inda za a samu sababi na ijaba shi ne ta gudu saboda haka ya sa ya gudu Allah ya samu gani amma shi manzon Allah da ya tsaya a sallah ya nemi tsarin Allah ya la'anci iblis bai tafi ba to idan manzon Allah ya gudu ba dama ya biya wa iblis bukata kenan ko saboda shi dama iblis din yana so ne ya hana annabi sallah idan manzon Allah ya ruga kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam ya ruga ya biya ma iblis bukata wata hanya zai iya tabbatar da sababi na ijaba shi ne kai mai bugu tun da ya nemi tsarin Allah Allah zai ba dama ya ci nasara akan iblis amma sallan nan dai ba za a bata ba kuma abin da ya faru kenan manzon Allah bai katsa sallan ba aka ci nasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya tafi babu nasara akan sa da wannan shi ne babban darasi da ya kamata mu gane game da gudun annabi yusuf alaihi salam tsere tsere da suka yi da annabi yusuf shi yayi ne saboda rikon sababi na ijaba Allah madaukake ya mu gane mu ci gaba da tafsiri wa qaddat qamisahu min dubri ita wannan mata sai ta yaga rigar annabi yusuf alaihi salam ta baya shaqqatu min khamsin min dubri min khamsin ta yaga rigar annabi yusuf alaihi salam ta baya idan aka ce ta yaga rigarsa ta baya ta kama shi ya fisga sai wurin da ta kama ya farki ba ka haɗa zare irin namu na yanzu da zare yadda yake a zamanin su zaren da muke da shi a yanzu yana da ƙarfi in ka kama riga ta baya sai dai gaba ya farke maimakon bayan ya farke amma a zamanin su zaren su ba shi da ƙarfi saboda ka ka kama riga sai ta jare in dai ka ɗan ba ta ƙarfi don haka yasa ka ji an ce wato ta kama rigarsa ta baya sai ya yage wa alfa ya sayyida haladan ba Allah ya amsa ma annabi Yusuf alaihi salam Allah ya amshi addu'ar annabi Yusuf alaihi salam saboda dama ya ya gudu ne don ya tsira ya samu damar buɗe kofa ya fito sai ga rijinta a kofa wa alfa ya sayyida haladan ba suka tarar da mai gidanta a bakin kofa idan aka ce alfa ya ana nufin sadafa wajadahu ala babi to amma akwai wata wani ilimi da aka faɗa anan, nan malamai ke cewa ai ba mai gidanta ne ita kadai ba har da shi annabi Yusuf ko da larabci ne ya kamata a ce wa alfa ya ma ala babi sun tarar da shugaban su gaba daya a bakin kofa sai aka ce wa alfa ya sayyidaha ladal babi li anna milka yusuf lam yasai shine malamai suka ce saboda annabi yusuf alaihi salam hakikatan ba bawa bane ga wannan mutum saboda hanyar da aka sayo shi bata dace da shari'a ba da haka ba a ce mar shugaba ga annabi yusuf alaihi salam Allah bai yarda ya faɗi wannan ba idan da Allah ya faɗi haka da ya zama shari'a ga Allah madaukaki ya ce sun tarar da shugabansu to da malamai za su ba da hujja da wannan lafazi sayyi da huma akan cewa ko da ƙarfi aka kama mutum aka sa bauta ya tabbata bawa to Allah bai yarda ya ce yi da huma ba sai ya ce da ha saboda in ka kama mutum ka bautar da shi da ƙarfin tsiya bai zama bawa ba har abada kuma ba bawan ka bane to haka yasa Allah bai kira yi da huma gare su ba balam yakun sayyidan lahu alal haqiqa ko da yake a badini shugaba ne ga annabi yusuf alaihi salam a zahiri shugaba ne ga annabi suleiman annabi yusuf amma a badini fa ba shugaba ba ne. don a shari'ance wannan ciniki da aka kulla na na annabi yusuf bai inganta ba saboda haka har yanzu annabi yusuf alaihi salam yana da yancin sa suna ganin ne gidanta a bakin kofa fa qala sai ta ce qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an me ya sakamakon wanda ya nufin mummunan abu da matarka illa ayu jalafa ce kawai a jefa shi a kurkuku au azabun alim ko ko wata azaba mai radadi kaga ita ce da kara ita ce da hukunci shi yasa malamai ke cewa duk mutumin da ya bar gaskiya ana gane shi Allah ba zai kyale ka ba ko ta ka ko ta ɗabi'arka sai an gane ka ta fito abin da Bahaushe yake cewa borin kunya suna fitowa kofar gida sai ga mijinta me ne hukuncin wanda ya nufin zina da matarka ta hukuncin ne a sake a fursuna ko a dan mai bulala ka taɓa zama mai ƙara kuma kai ne alƙali me ya faru gaba قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني عن نفسي النبي صلى الله عليه وسلم yace ita ce ta neme ni ba dina neme ta ba wanda malamai suna ba da misali da wannan guri da cewar akwai haɗari ta wajen cuɗanyar maza da mata a gida guda akwai haɗarin gaske wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Uqbah bin Amir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa iyyakum wa taqulu ala nisa ku kiyaye shiga wa matan da ba naku ba ku kiyaye inji manzon Allah ku kiyaye shiga wurin matan da ba naku ba fa qala rajulun wani mutum yace ya rasulullahi ara aita alhamwa to ina ga kanin miji ko wan miji yanzu idan kanin miji ya zo gida sai ya nemi izini ba zai kutsa ba kawai wan miji ba zai shiga gida ba kawai sai manzon Allah ya ce alhamdu al-maut ai kanin miji ko wan miji hadarin sa daidai yake da mutuwa gwamma a ce ka tarar da wani katon banza misali a gida Allah zai tsare akan a ce ka samu kaninka ko wanka domin bayan abin haushin da ya auku sannan kuma zumunci ya ƙare saboda haka bala'i ne maganin sa ka raba tsakanin namiji da mace in ka raba an zauna lafiya wannan dalilin ya sa wannan yana cikin musibar da muka samu kanmu a ciki a wannan zamu saboda mun yi watsi da dokokin Allah subhanahu wata'ala danginmu idan sun zo su kuka gida yadda suka ga dama matakka babu hijabi wai ma in ka ce ka sa hijab zai ce haɓa kaninka ne ba yanzu ka ma sai an sa hijab to kai ne mai shari'ar ko Allah idan bala'in ya auku sai a dinga cizon yatsa kuma mu ne muka yi sakaci tun da wuri dan babbanka ya zo ya kutsa gida dan kawunka ya zo ya kutsa gida dan uwanka kar ka dauka wai wanka ko kaninka yana da hurumin ya shiga ɗakin matarka sai fa idan tana da hijabi domin kana mutuwa yana da damar ya aure ta ba ma sai ka mutu ba, ran da ka sake ta yana da damar shi kuma ya tafi zawar shi ka da wanka ba ma nan ba ka ma yana iya auren matarka kawunka yana iya auren matarka ƴaƴansu suna iya auren matarka to don menene zai sa mutum ba zai kiyaye dokokin Allah ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku kiyaye akwai bala'i a gure ku kiyaye akwai kuma hadisin Abdullah bin Umar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala la yaqulu wanna rajulun bimra'a illa kana salisuhuma shaytan bayan da za a yi mutum da mace su ki ce wuri guda face na ukun su shaytan inda duk aka samu namiji da mace sun ke banta a wuri guda su biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ukun su waye shaytan babu wani gyara a nan dole ne mu gyara halaye ba ka iya gyara hadisin manzon Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shari'a ce kuma Allah ne ya sanar da shi sanarwa na gaibi matukar kana son ka zauna lafiya ka bi murnin manzon Allah da zaran an bar umarninsa to za a shiga fitina iri iri kuma mu ga mun sani mu muka saki hanya da fitinin suke shigo mana hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 2165 sannan akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada maganarsa wato da da cewar man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zama yana imani da Allah da ranar karshe fala yaqdu wanna bimra'atin laysa ma'aha bu mahramin minha kada ya ɓanta da wata mace alhali babu wani maharami tare da ita annabi sai da ya hada da cewar duk wanda yake imani da Allah da ranar ƙarshe wannan dalilin yasa malamai ke cewar ko da ganin likita ne idan su biyu za su ga juna to manzon Allah yake idan yana tsoron Allah da ranar ƙarshe a samu maharai. wannan ka'ida ce fa inna salisahu shaytan idan an ki to na uku su shine wa shine shaytan hadisin yana abu sadul imam ahmad yana gayatul maram hadisin 180 qala hiya ne an nafsi mu dawo ga tafsir annabi yusuf alaihi itace ya ce ita ce ta neme ni ba ni na neme ka ba wa shahida shahidun min ahliha aka samu ni mai shaida ya kafa shaida daga danginta daga dangin ita mata. an samu wani mai shaida da ya ba da shaida in kana qamisuhu qudda min qubul yace idan aka samu rigan annabi yusuf alaihi salam ya yage ta gaba fa sadaqat ita ce ta yi gaskiya wa huwa min al-kadhibin annabi yusuf alaihi salam ya tabbata kenan yana cikin masu ƙarya saboda ta gaba rigan ta yage alama ce da take nuna cewar wato shine ya neme ta ba ita ce ta neme shi ba tunda rigansa ta yage ta gaba ya yi kokarin ya yi taɗe da ita tana ta kokarin kare kanta har ta yaga mai riga kaga ta gaba ke me wannan yake karantar da mu wannan yana karantar da mu cewa duk abin da dan adam yi a rayuwarsa ana samun dalilin da za a tabbatar da gaskiya ko ƙaryar shi wato ko da babu kowa a gurin Allah ya saka alama ta gane gaskiya wannan dalilin yasa alƙalanci yake da wahala saboda alƙalanci ya dogara da alamatin wa amaratin akwai alamomi waɗanda alƙali yakan dogara da su ya yi amfani da su ya yanke hukunci ko da ba shaida ba ce wanda wannan ayar tana daga cikin dalilai da malamai suke bayarwa a kai illa dai a nan shin wanda ya ba da shaida a tsakanin annabi yusuf alaihi salam da matar wannan mutumi waye wannan kaga Allah madaukaki bai faɗa ba Allah dai abinda Allah madaukaki ya ce shahida shahidu wani mai shaida ya ba da shaida min ahaliha daga danginta kaga ya nuna cewa ba da gagge ne wani mutum ne balagagge daga iyalinsa kamar yadda wato yazo daga Abdullahi bin Abbas yana cewa innahu rajulun zu lihiyatin haka nan alhasan hasan mutum ne magidanci da gemunsa aka nemo shi daga dangin ita wannan matan saboda ya yi hukunci mijin nata ya nemo wannan mutumin saboda ya zo ya yi hukunci aka nemo daga danginta saboda a tabbatar da gaskiyar annabi yusuf alaihi salam ya zamanto wato ba a tsora zalunci gare shi ba aka nemo wani daga danginsa wanda zai yi hukunci wanda zai faɗi gaskiyar al'amari game da ita tun da su ba akwai tsarin su na shari'a ko da dai ba musulmai ba ne. saboda haka sai shi wannan mutumin da ya zo hukunci ya yi amfani da abin da ake kiransa alƙarina alƙarina ne babu shaida a gurin babu wani wanda ke gurin lokacin da abin ya auku amma za a iya gani ta wata alama kamar a yanzu har ma ana amfani da DNA da waye duk ana kiransu alqara'in wata wata hanya da za a iya tono gaskiyar abin da ya auku a tsakanin Annabi Yusuf alaihi salam da ita wannan mata to shi wancan yayi amfani da alqarina alqarina shine wato ainihin alamar da za ta iya tabbatar da mai gaskiya da makareci a tsakaninsu mai gida ya taho suna isowa kofa ga rigar annabi su ta faɗi saboda ta yage ta yage ta baya don haka ta faɗi misali don haka da ta faɗi an eh, eh, ga ta na aure to idan aka nemo wanda zai bada hukunci ai akwai rigar annabi Yusuf wanda ya zo fita daga gida aka samu rigar ta yage to sai ya ce to ga ga hukunci akai akwai riga eh dama bai ga rigar ba inda a ce rigar tana jikin annabi Yusuf ba zai faɗi wannan hukuncin ba rigar ba ta jikinsa saboda aka sai ba da wannan hukunci akwai waɗanda kuma ke ba da labari uh, game da Abdullahi bin Abbas wani hadisi ne ba da labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya taba karanta da wani hadisi yana cewa lamma kanat al-laila allati ursiya bi fiha wata rana lokacin da manzon Allah ya tafiyar Isra'i da ni annabi sallallahu alaihi wa sallam yace daren Isra'i wato daren da aka ɗauki manzon Allah aka kai shi sama lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka kai manzo wurinsa fa qultu lokacin da muke tafiya a wannan dare na Isra'i sai atat alayya ra'ihatun tayyiba naji wani kamshi mai tsanani kamshi mai daɗi fa qultu sai ya jibril ma hadhihi ra'ihatu tayyiba ya kai jibril wannan wani kamshi ne mai daɗi haka fa qala sai malaika jibril ya ce hadhihi ra'ihatu ma shiqati ibnati fir'auna wa auladaha wannan kamshin da kake ji kamshin wata mace ce ne kitso ga yar fir'auna wata mata ce da take kitso ga yar fir'auna da ita da ƴaƴanta su ne suke irin wannan kamshin kasan da yawa akan samu waɗanda ke zuwa suna wa matan sarakuna kitso ko ƴaƴansu ga zamanin da kenan to ita wannan ne kitson yar fir'auna da ƴaƴanta kamshin su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaji qala sai yace qultu sai ce wa ma sha'anuha jibril ba ni labarin ta me ya faru me ya labarin ita wannan mata ne irin wannan kamshi qala sai malaika jibril yace baina ma hiya tumshiqu ibnata fir'auna zata yawmin a ita wannan mai kitson wata rana wato ta yi tsifa ga yar fir'auna ta yi tsifa ga ‘yar fir'auna tana gyara mata kai iz saqafatil midra ya zamanto wato ikan da take amfani da shi wajen wajen gyara gashin nata sai ya faɗi nan yine dai ha yana faduwa sai ta ce bismillah kamar kai ne wani abu ya faɗi daga hannunka kaga za ka kira sunan Allah bismillah fa qalat laha ibnatu fir'aun sai ‘yar fir'auna ta ce abi na kenan ko Baba ke kenan kala sai ce la a ba babanki bai walakin rabbi wa rabbu abiki Allah shi wanda na kira bismillah din nan shine mahalicci na shine mahaliccin babanki sunansa Allahu ba babanki bane kasan akwai masu tsoron Allah akwai mutane masu tsoron Allah waɗanda ba su shakka qala tace ukhbiruhu bidhalika kina ganin ina iya gaya ma baban nawa wannan amsa da kika bani kuwa qala tace na kware ko je ki gaya ba kuma dan na ce bismillah sai ki gaya mishi fa akhbaratu sai ta je ta samu babanta ta gaya mishi haji wata ba ta ce bismillah wai ba kai bane fada a sai ce a kira ta ya fulana ke wanda ke da muka mun ci da dadewa inna laki rabban gairi ashe ma kina da wani abin bauta ban da ni qala ta ce na kwarai ko ina da shi rabbi wa rabbuka allah abin bauta na da kai mu biyu din duka shine Allah Fir'auna yake to maza maza a kawo tukunya sai aka kawo irin katon tukunyan nan min nuhasin aka zuba kofa kofa shine yake ce mata gulla ko aka zuba kofa aka dinga dafa shi sai da ya narki. to wato kamar yadda ka sani shi ruwa yana tafasa ne idan ya kai celsius ɗari ko to shi kuma kofa kafin ya tafasa sai ya kai celsius dubu biyu da sittin da biyu yanzu misali a ɗauki ruwan zafi a zuba wa mutum wanda celsius ɗari ne kawai eh, da kuma wanda za a ce zafin ya ninka sau goma sha ɗaya wato zafin ya fi ruwan zafi sau goma sha ɗaya don haka idan aka jefa mutum a ciki narkakken tagulla idan an jefa mutum a sakan guda namansa yana narkewa ba wai maganar ya dahu ko ya kone ba ne narkewa yake ya ɓace babu shi saboda zafin ya kai makura mutanen da suna azaba da shi saboda sun sani wato idan an sa mutum ba zai rayu ba kuma ba za ma a samu gawansa ba sun ma'amara biha an tulqa hiya wa auladu hafiha an narka tagulla din nan sai aka ce to a kira ta da ƴaƴanta duka za a jefa ki da ke da ƴaƴan duka a cikin wannan a cikin wannan wato babban tukunya duk sai za ku halaka qalat lahu sai ce ni roƙona da kai abu guda ɗaya ne li ilaika haja قال يتي وما حاجتك ليه بكاتر قالت سيتتي أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا إذا أبنا ذلك سو باين كاغما أتيمكا أتترو كشن دنا ودنا إيانا أولي قدا أفاق أمياجي قدا أنتي أبني أولي قدا لشيني كده بكاتر amma ba wai azabar da take tsoro ba a wannan shine a dan mata a karanta ta bayan ta mutu قال في فرعون يتي ذلك لك علينا من الحج wannan kuma kin samu haƙƙi kin samu wato wajibi a kanmu in mun gama za mu amma duk wanda ya ce ba shine mahaliccin sa ba to ya halaka shi fa amara bi auladiha saboda haka bai fara da ita ba sai ya fara da ƴaƴanta a ɗauko wannan yaro a jefa wa ulqu baina baina yadaiha a gabanta wahidan wahidan ɗaya bayan ɗaya tana kuma kallo saboda wasu za ta ji tsoro amma hankalinta bai kada ba saboda yarda da alkawarin Allah subhanahu duk wanda ya mutu a dalilin Allah to mutuwar ma bai jin zafin ta mutuwar ma ba zai ji zafin ta bare ma a ce ya samu wahala na fitar rai sannan inda zai tafi yana cikin waɗanda sun fi samun daraja ta wajen mukami ila an intaha zalika ila sabiyyi laha murda sai gashi an kawo ga ɗan takarami wanda ke kan mama shine wanda za a jefa a yanzu an zo za a karɓa wa ka annaha taqa'afan min ajli ta fara alamar nokewa saboda tausayin yaro saboda tausayin jinjiri wanda ke kan mama sai yaron ya buɗe baki yake ya umma aba mahaifiyata iktani ne ke kanki ki kutsa mu tafi kawai fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah ai azabar duniya ta fi sauki akan ta kiyama Hamad don haka aka kawo gare ta ita ma ta kutsa da yaron naka bayan Abdullahi bin Abbas ya karanta da wannan hadisi sai Abdullahi bin Abbas ya ce to takallama arba'atun sigarun yara da suka yi magana suna jarirai yara hudu ne a tarihi sai ya kawo Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam sahibu Jurayj wanda yana da tarihi mai tsawo shahidu yusuf wanda ya ba da shaida ga annabi yusuf alaihi salam inda Allah ya ce wa shahida shahidu sai kuma ibnu mashi qafi ibnati fir'aun dan matar da take kitso ga yar fir'auna ɗanta yayi magana yana jinjiri a lokacin da ya ga alamar uwarsa tana lokewa, ba ta son shiga cikin wannan azabar da fir'auna yake nufin ya musu hadisin yana littafin al-imam al-tabrani al-musnad al-imam ahmad kuma ba shakka malamai da yawa sun inganta shi kamar al-Imam Ibn Hibban, al-Imam al-Hakim, al-Imam al-Zahabi, Ibn Kathir amma kuma har yau akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin hadisin bai inganta ba in ka dubi Ba'iful Jami'i Kabir hadisi na 2140 a takaice abin da shi Allah subhanahu wa ya faɗa game da tarihin kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam shahida shahidun wani ne shaida ya ba da shaida shi wannan da ya bada shaida fa daga ina aka samo shi min ahaliha daga dangin wato matar mai gidan annabi yusuf alaihi salam an samu wanda ya bada shaida shaida ta ilimi Allah ya tabbatar da wanda a cikin Alkur'ani sai kuma wannan mai bada shi da yake cewa wa in kana qamisuhu qudda min duburi wa in kana qamisuhu qudda min duburi فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر idan ko aka samu rigar annabi Yusuf alaihi salam ta tsage ne ta baya ba ta gaba ba fa kaza ba to ita wannan mata ta yi ƙarya wa kuma min as-sadiqin shi annabi yusuf yana cikin masu faɗan gaskiya da anna zalika yadullu ala hurubihi minha zai bada surar abin da ya faru riga ce ga ta an same ta za ta iya bada labarin abin da ya faru in ka gaba ne aka samu ka tsage to abin da ya faru surar abin da ya faru ita ce ana kokuwan za a za a yi fyaɗe ga wannan mata tana sa hannu ta yaga rigansa ta gaba amma idan ya zama ta baya ne aka samu rigar ta tsage ya nuna cewa tana neman ta ne da ya yi lalata da ita shi kuma ya ruga a guje ya kama gudu sai ta kama bayansa tana fidda har dai ya to wato ta ya tsage kaga ya nuna cewar ba ita ce wato ba kaza ba ita ce mai gaskiya ba ya zama ƙarya ta yi wa kuma sadiki na annabi yusuf alaihi salam ya tabbata shine wanda yake cikin masu gaskiya wannan ana kiransa alqarina alkarina don haka yasa ibnu taymiya a baya mun yi magana yana cewa labarin annabi yusuf alaihi salam yana ɗauke da ilimi na fiqhu baya ga cewar akwai ladubba na rayuwa tarihin annabi yusuf yana karantar da mu ladubba da yawa na rayuwa kamar misali tarihin annabi yusuf yana nuna yana karantar da mu mu nemi tsarin Allah bayan mun nemi tsarin Allah mun riko da sababi na samun tsaron Allah to sannan kuma tarihin annabi yusuf yana ɗauke da fiqh yana ɗauke da ilimi na raba gardama ilimin alƙalanci yana cikin wannan sura don kaga wannan abin da ya faru an samo alƙali ya taho ya raba gardamar da ta auku tsakanin annabi yusuf da ita wannan mata don haka an samu ilimin alƙalanci a ciki yana daga cikin bayanin malaman fiqh kamar al-imam ahmad ibn hajar al-haytami a littafin tuhfatul muhtaj yana cewa madarul khusuma ala hamsa ad-da'wa wal jawab wal wal nuqul wal bayyina alƙalanci gaba ɗaya an gina shi akan abubuwa biyar ne a shari'ar musulunci alƙalanci yana kan abubuwa guda biyar ad-da'wa a kawo ƙara sannan jawabi sannan na ukun su rantsuwa na hudu a samu an wancan ya loke da aka yi rantsuwa koko ya bada ya gaskanta wanda karshen su shine albayyana da ya dalilin da aka dogara da shi na wajen yanke hukunci kaga wannan ya nuna cewar an yi amfani da albayyana a wannan shari'a da aka yi tsakanin annabi yusuf alaihi salam da ita wannan matan akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda ya zo cikin sahihul bukhari kitabul tafsir da kuma sahihul muslim kitabul aqdiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yamin 'ala al-mudda'a alayhi da za a yadda a biya wa mutane bukata saboda sun kawo ƙara to shikenan da rayuwa ta lalace kowa kawai ya ga dama sai ya zo ya ce ai motar da kaga wani na hawa ta wace shi ga Allah yake a duk wanda ya kawo ƙara to dole ne ya yi wato wanda ya kawo ƙara ya ba da dalili wanda ake ƙaransa ko ya yi rantsuwa kaga ana samun shaida kafin a tabbatar da abu nata ne sannan ana amfani da rantsuwa kafin a tabbatar da abu na wani ne to sannan kuma ana amfani da albayyana wato alƙarina wanda shi ne kissar annabi yusuf alaihi salam ta zo da bayaninsa in ka dubi littafin ibn qayyim al-jawziyya at-turuqul hukumiyya akwai wani littafi guda da ya rubuta wanda gaskiya littafi ne muhimmi ga duk mai son wato ya san ilimi na alƙalanci tsarin sa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin a farkon littafin ibn qayyim al-jawziyya yace a farkon littafin a turuqul hukumiyya yace tsari na shari'ar musulunci Allah ya ciro shi ne daga Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in ka dubi kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam hadhihi mas'alatun kabiratun azimatun nafi jalilatul qadri tarihi Annabi Yusuf alaihi salam ya tabbatar mana ana amfani da alqarina alqarina ayi amfani da alamar da za ta iya tabbatar da gaskiya da babu shaida wato idan aka samu alƙarina ana amfani da ita yace inna ahla in in ahmala al-hakimu aw al-wali aba haqqan kabira ibnu qayyim jawziya yace idan alqari yace zai yi watsi da alqarina alamar da za ta iya raba gardama tsakanin masu ƙara tsakanin masu wato jayayya da juna to babu shakka hakoki da dama za su salwanta saboda haka yasa alƙalai ba kare na sababi ba kare na dalili lauya yakan yi ta kokari ya gano wani abu wanda zai iya zama dalilin da zai tabbatar da gaskiyan abin da ya auku tsakanin wasu mutane wanda shi ake kira alqara'in ibn al-qayyim jawziya ya bada misali da tarihin al-imam malik Allah ya masa rahama al-imam malik yana kafa hujja da wannan aya ta 27 الإمام مالك إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم وذلك مستند إلى هذه الآية إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين abinda wannan mai shaidar ya yi amfani da ita alƙarina ne don haka limamu malik ya ce lallai wannan ya zama karantarwa gare mu wato yadda ake raba gardama a tsakanin mutane ko da babu shaida to me ya faru a gaba Falan ba ra'a ƙamin sahu, ƙuddamin duburi. Kala in na huni kai da kun, a wuye. Falan ba ra'a ƙamin sahu, Lokacin da ya gari, gar Allah Yusuf Alayhi Salaam ta kaje ne ta baya. Ba ta gaba ba. qala sai ce innahu min kaidikunna wannan yana daga cikin nau'in kaidin ku mata inna kaidakunna azim lallai kaidin ku yana da girma lallai kaidin ku yana da girma da yasa yace lallai kaidin ku yana da girma ka dauko tarihin yanda abin ya faru tsakaninka da Annabi Yusuf zaka gane saboda abubuwan da kai shi alƙalin ya gani ai baka yanke hukunci sai ka ji bayani daki daki ka zo ka ga gida bare ma dan uwanta ne danginta ne ya san ga yanda tsari gidan yake ya san ta amfani da dama da yawa na annabi yusuf alaihi salam ta tilasta shi wato yayi lalata da ita shi yasa yake lallai ku yana da girma kin yi ma wannan yaro kin yi ma wannan saurayi shiri mai muni nake ga cewar wato kin samu nasara a kanta. ba amma wannan kalmar ba ta nuna cewa dukkan mata suna da kai wanda wannan kuskure ne wanda da yawa malamai suke wajen fassara wannan aya Allah ka mana rahama Allah ka gafarta mana waye ya faɗi inna kai da kunna azim shin Allah ne yake ba da labarin wani ya faɗa ko ko Allah da kansa ne ya gaya mana labari fa Allah ke faɗa falamma ra'a qamisahu duk usqud min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim ba Allah bane yake ce mana mata suna da kaidi wanda ya raba gardama tsakanin matan nan da da Annabi Yusuf alaihi salam shi yake faɗa saboda haka kai kuma yanzu kace duk mata awai akwai iya kulla makirci wannan kai shi shi ba haka Allah ya ce ba matan zamanin Annabi Yusuf alaihi salam matan da suke garin da annabi yusuf alaihi salam yake nan da su ake magana don lamiri ce da ake magana da su inna kai da kunna inda Allah yana magana ne da duka mata zai ce inna kai da kunna abin don haka ba duka mata bane wannan kuskure ba duk mata ne suke da kaidi ba ba duka mata bane shi wanda ke raba gardaman nan saboda la'akari da irin tarkon da ta dana ma annabi Yusuf tarkon yana da yawa amma da ikon Allah annabi Yusuf ya tsallaka shi ne yace lallai kaidun ku ku yana da girma kuma abin da yasa bai tsaya kanta ita kadai ba domin gaba za mu ji tarihi annabi Yusuf gwagwar mayar da yayi da mata ba ita kadai ba ce a garin matan suna da yawa don haka yasa lamirin ya taho ga duka matan saboda dukkan su sun yi kaidi ga annabi Yusuf alaihi salam amma wannan baya nuna cewar matan duniya gaba daya duk inda mace take mace mai kulla makirci ne ba haka bane ba amma abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya tabbata a cikin alqur'ani shine mace na zama fitina ga namiji wannan shi ne zo a hadisin manzon Allah amma ba wai mace mai makirci ne ga namiji ba wannan babu shi a shari'ar musulunci domin akwai hadisin Usama bin Zaidin yana sahihul Bukhari hadisi na dubu biyar da tisin da shida annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma taraktu ba'di fitnatan abarra ala ar nisa bayan na tafi na bar duniya babu fitinar da zan bari ga maza fitinar da tafi cutar da maza kamar fitinar mata kaga annabi yayi bayanin mace na iya zama fitina ga namiji wannan ya zo cikin hadisin manzon Allah ingantacce kuma malamai suna cewa kamar sharhi wannan hadisin yanda ibnu hajar ya faɗa a fathul bari a mujallar da tara shafin ɗari da talatin da takwas ya ce wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa alfitnatu bin nisa'i ashaddu min alfitnati bi ghairihinna idan fitina ta haɗu da mata to ta fi tsanani ga maza fiye da fitinar da bata haɗu da mata ba wannan shine abin da manzon Allah ya tabbatar amma ba wai cewar mata suna da kaidi babu wannan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma Allah ma ya tabbatar da wannan a suratu Ali Imran lokacin da Allah ke magana game da sha'awar dan adam zuyina lin-nasi hubbu shahawat da wa ya fara yace minan nisa'i sannan aka kawo sauran wal banina wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harfi zalika mata'u al hayat al dunya wata fitina ce ta farko me sha'awar dan adam idan namiji yana da burin ya samu abubuwa da yawa a rayuwarsa namiji yana son ya samu ƴaƴa ya samu dukiya ya samu dawakai ya samu gonaki ya samu dabbobi mutane suna da sha'awar haka amma cikin abin da namiji ya fi sha'awa ya zama yana da mata shi sa Allah subhanahu wataala ya kawo matan da farko sannan shi kuma manzon Allah yake babu fitinar da ta fi muni ga namiji fiye da fitinar mace don haka sai shedan ya gane idan ana son wato a rudi namiji to a hada da mace duk abin da kake son ka rudi namiji da shi to ka hada da mace in ka hada da mace shikenan kuma in ka lura har yanzu din haka ake tsarawa ko da za a yi idan ana son a ja hankalin mutane sai an hada da mata kamfanin mota idan ya buga idan ya kera mota da tafi kowace idan za a yi tallan mota ka je irin wurin da ake tallan motoci ko da a TV ka gani mota idan an kera ta ta zamani sai a kawo wata karuwa sai a hada a jikinta sai ta tsaya a gefe gini idan aka yi shi za a yi tallansa sai an kara da karo a gefe wato mata an sani suna da su tana da haɗari ga maza saboda haka sai a haɗa da su idan ana son a yaudari mutum wanda ya dace da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya zo cikin alqur'ani Allah madaukake ya kara mana imani sai ya ce ne يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Yusufu a arid an haza ya kai Yusuf ka kaula kai ga wannan abin da ya auku kar wani ya ka kama bakin ka kai shiru in ji mijin wastaghfiri li dhanbiki ke kuma ki nemi gafarar laifin ki domin ya tabbata ke ne mai laifi innaki kunti min al-khati'ina kin zan cikin masu ganganci alkhafi'u mai ganganci akwai dalilai da yawa waɗanda suka zo na ayoyin alkur'ani akan haka to abin nan da wannan mijin ya aikata bai dace da sunnar manzon Allah ka lura da abin da ya faru fa ya taho gida sai ga matarsa ta faɗo gabansa wato da kuma yaron gidansa ga rigana a ƙasa tana fitowa sai tabbatar da cewa annabi Yusuf alaihi salam ya yi kokarin ya mata fyaɗe annabi Yusuf kuma ya ce a ita ce ta neme shi saboda haka sai ya ce to tunda haka ne bari in je in nemo wani masani wanda zai raba gardama a tsakaninku aka samo masani daga danginta ya zo ya bada bayani yadda za a gane mai laifi sai ko aka tabbatar ga mai laifi kaga alkali ya gama hukuncinsa idan alkali ya yi hukunci me ya kamata a yi a hori mai laifi ko to mijin ba horon sa yi ba sai ya ce Yusuf a'arin an haza to kai Yusuf wannan zance kar a ji ya fito daga bakinka kamu bakinka kai gum shiru wata kafirin da biki ke kuma kin ji hukunci ya tabbatar kin yi laifi ki nemi yafewa kar ka ɗauka musulmai ne ba musulmi ba ne wato ta nemi yafewar annabi Yusuf dan ta bata masa suna ko ta bata masa rai innaki kunti min al saboda kina cikin masu ganganci don haka yasa ibn qayyim al-jawziyya cikin al-jawab al-kafi shafin 210 yayi magana akan wannan mutumin yace inna zawja lam yadhhar minhu al-ghayra wan nahwa shi wannan mijin babu alamar ba yana da kishi ma yufarriqu bihi bainahuma inda a ce mijin mai kishi ne me zai kaga ya kamata ya raba tsakanin su akalla ko da dai bai hukunci ba ko ko da dai ba a hore ta ba sai a raba tsakanin su a ce to kai Yusuf daga yau koma wancan gida ko da bai hore ta ba kuma mafi dacewa shine ya bar zama da ita amma idan bai yi hakan ba mafi karancin kishi shine ya raba gidan ya raba annabi yusuf alaihi salam daga zama a wannan gidan yub'idu kullam minhuma an fahidi bal kana gayata ma huma bihi wai iyakar abin da zai yi na hukunci sai yace yusuf a'ari dan haza kai yusuf to ka kauda kai kar a ji labari a gari ga Allah ka kama bakin ka kai shiru mar ita matar fa yace wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in shiddatu ghayra lirajul min aqwa al-mawani wa huna lam yadhhar minhu ghayra abinda aka san halitta ta dan adam yana da kishin matarsa amma shi wannan mutumin babu alamar kishi haka ma ibnu taymiya ya faɗa cikin mutumin fatawa mujallal nabi 15 shafin 119 inna zawjaha kana qalilal ghayrati aw adimaha mijin nata ba shi da ma ba shi da kishi sam wa kana yuhibbu imra'atahu wa yuti'uha ya nuna cewar mijin yana bin matansa kuma yana son ta abinda ta ga dama take don in ba abin da ta ga dama take ba ya za a yi irin wannan abu ya auku a gidanka sannan kuma ka ce to ku koma gida shikenan kar a saki a koma gida wali hadha lamma tala'a ala murawadati gashi gaskiya ta bayyana shari'a ta tabbatar matar ka ta yi laifi sai yake yusuf a aris an haza wa sakfiri li zambiki falam ha bi mata horo ba wa lam bai bainaha bainahuma sannan bai raba tsakaninsu ba akalla a ce ya raba tsakaninsu bai mai ba shi kuma annabi yusuf alaihi salam ba a raba gida da shi ba hatta la ta tamakkana min murawadatihi kana tsammani za ta bari ne ai ba za ta fasa neman shi ba wa amara yusuf sai ya ce ma annabi Yusuf alaihi salam Allah ya zukura ma fara li ahadin kada ya gaya ma kowa ga abin da ya faru amma ku koma gida ka lura da rashin kishin wannan mutumin to Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wannan saboda ya zama darasi gare mu kuma ka haɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali misali za a baka game da hadarin wato rashin kishi akwai hadisi wanda Abdullah bin Umar ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salasatun qad harrama Allah ta'ala alaihimul janna akwai mutane guda uku waɗanda tuntuni Allah ya haramta musu ba za su shiga aljanna ba idan aka ce an haramta har abada mutum bai shiga aljanna Allah ka kare na daya mudminul khamri wanda ya dawwama kan giya har ya mutu bai tuba ba to shi da aljanna sun yi ban kwana wal'aqu wanda ya mutu yana kunta kama iyayensa bai nemi gafaran su ba to wannan mutumin kada ma ya nemi aljanna manzon Allah ce na uku addayyusu sai manzon Allah ya fara sanin ake nufi da addayyus addayyusu alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabatha waye addayyus mara kishi shine wanda ya tabbatar matarsa na zina amma kuma ya yarda ta ci gaba da yi to shi da aljanna babu babu babu kuma wato babu mahada hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 352 wannan ya tabbatar da cewa ka san matakka na zina ka zauna da ita to da kai da aljanna kun yi ban kwana kaga ya saba ma abin da Allah ya shar'anta a cikin alqur'ani shi yasa Allah ya bamu labari rashin kishin wannan mutumin dan ya zama darasi gare mu ga hadisin manzon Allah to sannan akwai hadisin Ammar bin Yasir wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun la yadkhuluna aljannata abadan mutum uku ba su shiga aljanna har abada kaga shi ma ya dace da hadisin Abdullah bin Umar na daya addayyusu min rijal mutumin da ya zamanto ba shi da kishin matarsa bai da bai da kishi ya san matarsa na alfasha amma bai damu ba bai ko damu ba domin da kishi da imani a haɗa suke mutumin da duk ba shi da kishi ba shi da imani da kishi da imani suna haɗe ba yanda za a yi zamanto ba ka da kishi kuma ake kana da imani dole a samu kana da nakasar imani mazan Allah ya ce war rajulatu minan nisa sai kuma mata maza mace da ke ƙoƙarin shiga irin na maza duk matar da ke sha'awar shigan maza to ita ma ba ta shiga aljanna har abada sai mazan Allah ya ce wa mudminul khamr da kuma wanda ya dawwama akan giya akwai hadisi na uku wanda shi ma za mu karanta kaga hadisin Abdullahi bin Umar hadisin Ammar bin Yasir da kuma hadisin Abdullahi bin Amrin shi kuma hadisin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu la yanzuru Allah azza wa jalla ilaihim yawm al mutane uku Allah ba ba zai kalle su ba yanzu ka dubi tsarin hadisan da suka zo na farko manzon Allah yake ba su shiga aljanna Eh, eh, na farko Allah ya haranta musu shiga aljanna hadisi na farko hadisin Abdullah bin Umar duk mara kishin matarsa Allah ya haramta masa shiga aljanna hadisin Ammar bin Yasir mara kishin matansa ba zai shiga aljanna ba har abada hadisi Abdullah bin Amr mara kishin matansa Allah bai ma kallon shi a cikin hisabi kallon ka ba ba ai yi kaga maganar aljanna ko rahama babu ita gare shi al'aqu li mai kunta ta iyayensa almar'atul mutarajjila matar da ta zamanto tana shigan maza addayyus da kuma mutumin da ya zamanto yana da karancin kishin matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai kallon su a ranar tashin kiyama la yanzuru Allah azza wa jalla ilaihim yawm al-qiyama hadisin yana al imami Ahmad da sunan Masa'i, da kuma al-mustadrak al-imam hakim yana sahih al-jami' al hadisi na dubu uku da saba'in da ɗaya asali kalma ta addayyus wato shine wanda aka kaskanta akan ce mudayyasun ma'anarsa almuzallalun wanda an kaskanta shi wato malamai suna faɗi haka kamar yadda al-Imam al-Munawi yake sharhin wannan hadisin cikin littafin Faidul Qadir juz'i na uku shafin ɗari uku da ashirin da bakwai idza zallaltahu wa layyantahu faka da dayyusa zullila idan aka ce na mara kishin matarsa ne wato kamar raƙumi ne eh, kamar mutum ne ya zama an sunkuyar da shi ya hangi abin da ke faruwa sama shi ya zama to wato kamar kaskantacce ne wajen Allah sannan kaskantacce kuma a duniya makaskanci ne a duniya domin ya zama matarka ce tana lalata da wasu ka kuma sani amma ka yi izini kaga ka zama makaskanci baka da kaska baka da daraja a duniya ko baka da daraja a wajen Allah subhanahu wataala ibn taymiya yana cewa fal ghayratul mahbuba hiya ma wafaqat ghayratullah ghayratullah tabaaraka wa ta'ala wa hadhihi al ghayra hiya an tuntahaka maharimullah akwai kishin da Allah yana so akwai kishin da Allah baya so kishin da Allah baya so shine zama kana zaton lalata ga mata alhali babu hujja na akwai masu yawan zato ga matansu akwai mata masu yawan zato ga mazansu wannan haramun ne Allah bai son shi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kishi ne mara kyau kishin da ya zama to an dora shi akan zato wannan haramun ne amma kishi da zaka yi saboda son Allah ya zama baka kaunar zama da fasiki kaga yana da alaka da imani matarka tana aiki na mata a ko mijinka yana aikata wani abu mara kyau ya zama yi rabu da shi to babu shakka wannan kishin naka Allah subhanahu wa yana son irin shi za ka samu wasu matan sun san mazan su na hakan amma kuma ba sa son rabuwa da su ba sa kaunar rabuwa da mazajen sun san cewa fasikai ne ko ko miji ya san matarsa fasika ce amma bai son rabuwa da ita saboda yana tsananin sonta kaga ya nuna ya fi son ta akan son Allah subhanahu wa ta'ala domin inda ya fi son Allah ba zai so zama da makiyin Allah ba don haka yasa ibn ya yake wa hadha kanat al wajiba kishi da ke zama dole akan musulmi iya ghayratuhu ala ahlihi ya zama kana da kishi ga matanka na daya summa aqaribuhu sannan kana da kishi ga danginka suwa dangi ba dai-dai daidai bane a ce an ga yar kawunka kana lalata ko an ga yar babbanka tana fasikanci saboda haka idan labarin ya iso gare ka hankalinka sai ya tashi kai kishin matarka wannan shine mataki da farko na biyu ƴaƴanka na uku danginka wa man huwa tahta qa'atihi ibn ya ce wannan kishin dole ne akan kowane musulmi saboda kiran su shiryar da su ya zama wajibi akanka ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani kuma Allah ya ba mu kishi wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tambaya daya wanda wani ya rubuta a jiya tambayoyi biyu kai yace kasancewar saki uku a lokaci guda haramun ne to idan sun idan son mace ya fita a ran mutum baki daya yaya zai yi rabu da ita wato shi yana ganin idan baya son mace yana son a rabu rabuwan har abada shi ne a mata saki uku ai ba sai ya kai uku ba idan ka saki mace sau daya kuna iya rabuwa har abada in ka kace ta sau sai ka kyale ta karka mai da auren har ta gama idda in ka gama idda ba arabu ba za ta auri wani shikenan ai arabu ba sai ka kace ta sake uku ba matukar mutum ya saki mace bai mayar da aurenta ba har ta gama idda to ba shi da iko mai da auren dole sai dai a kulla wani sabo wanda ya zo a littafin ashrafin mumti mujallal na biyar shafi na bakwai. sai tambayarsa ta biyu idan mutum ya kasance yana sallah a cikin janaba a rashin sani shin adadin kwanakin nawa ne zai iya biya ko ya rama sallolin da ya yi a cikin janaba to abin da malamai suke faɗa duk abin da ka kasa gane yawansa sai ka kimanta wannan shi ne abin da malaman fikihu suka ce duk abin da ka kasa gane yawansa sai ka yi aiki da zato mafi rinjaye ka kimanta a tunanina shekara kaza nake sallah da janaba saboda ka sai kai rama waɗannan salloli din duk abin da ka kasa gane yawansa ka yi amfani da zatonka mafi rinjaye ya zo cikin bayanin eh, ibnu taymiya a majmu'u fatawa mujallal na biyar shafi na goma sha shida اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا نعم. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا نعم. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا نعم. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب